kwamitin da ke kula da 'yan gudun hijira na majalisar wakilai na tarayyar najeriya kashin shugabancin honorable sani zoro sun ziyarci jihar borno don tattara bayanai na sanin musabbabin abin da ya haddasa kuskuren da aka samu na jirgin mayakan sojan najeriya da ya jefa mabumai a kan al'umman garin kalabargi a makon da ta gabata a ƙarshen makon nan ne dai wannan kwamitin suka shigo garin maiduguri inda suka tattauna da gwamnatin jihar borno da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa da kuma ziyartar wasu da suka samu raunuka sakamakon wannan hatsari shugaban kwamitin ya ce sun zo zo jihar Borno ne don sanin musabbabin abin da ya haddasa wannan hatsari da kuma tattara bayanan su. Wanda daga bisani za su mika rahoto ga majalisar wakilan Najeriya don ganin irin matakin da za a ɗauka da kuma ababen da ya kamata a yi wa mutanen da wannan abin ya shafa. Gama dai ƙarin bayani da Honar Sani Zorin ya cikin harshen Hausa. Mun tambayi abin da ya faru kuma muna da fahimtar abubuwan da suka faru saboda haka za mu rubuta rahoto kamar yadda gidanmu majalisar wakilai ta tarayya ta umarce mu da ni da ɗan uwana wanda muka samu damar zuwa honorable ma'az long za mu gabatar da wannan rahoto saboda haka muna so a saurare mu amma a gurguje a gurguje ya kamata a ce gwamnatin tarayya kuma na san wato ba zan yi mamaki ba idan tana son ko kuma ta fara aiki a kan tallafawa 'yan uwan da wannan abin ya shafa ba za su iya biyan kuɗaɗe ko kuma a ce diya ga waɗanda suka rasa rayukansu ba domin waɗanda suka rasa rayukan nan nasu duk da yara ne ƙanana waɗansu da sun rayu mai yawa za su zamanto injiniyoyi waɗansu za su zamanto likitoci wasu ba a san abin da za su zama saboda haka babu wani kuɗi da za a biya da zai zamanto diya amma dai kamar yadda gwamnati ta saba a ko ina take akan tanadi wani abu da za a baiwa iyaye ko kuma waɗanda suke lura da irin waɗannan wanda abin ya shafa a matsayin ka na shugaban kwamiti na eh, majalisar wakilai eh, wadda na kula yan gudun hijira mafi yawan yan gudun hijira ne ba su ma da abin da za su ci balatani a ce kuma sake karfin gina masu gidajen su kamar kuna wani yunkuri a majalisa dan ganin cewa an zo wajen tallafa masu dan sake gina masu gidajen su eh daga wannan rahoton da za mu bayar da kuma su binciken da suke yi da kuma abin da su ma jami'an gwamnati bangaren zattawa suka gani wannan shine zai bada wato abin nan kiyasin gidajen da abin ya shafa kuma buƙatar a yi musu wasu gidajen. Ka shi ma kwamitin da shugaban ƙasa kafa don sake gina shiyar aro maso gabacin Najeriya da rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita sun ziyarci jihar Borno ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban kwamitin Alhaji Tijjani Timsa wanda har ma suka ziyarci garin Kalabalgen suka kuma zaga wasu asibitoci da ke cikin garin Maiduguri. Babu wanda za mu bari ya biya kuɗin maganin da za a mishi a nan asibitin sannan kuma za mu ɗan tallafa musu ta wajen harkar rayuwa na yau da kullum a nan asibitin kafin su fita sannan kuma bayan sun fita kuma ga abin da za mu iya yi mu tsara musu rayuwarsu ta koma wannan wadda kuka ɗauki nauyin maganin su kenan kamar su kuma wadda suka rasa yan uwansu ko masu ɗaukar nauyin su kamar akwai abin da kuke shirye za ku yi musu duka kowa akwai abin da muke shirye za mu yi musu ta wajen kuma marayu da suka bari a baya shi ma akwai tsare-tsaren da za mu yi wanda wannan su ma in Allah ya da ba su sha wahalan rayuwa kamar yadda ake fuskanta da su wayannan 'yan ta'adda suke zamani ba a wasu rahotanni kuma da ke fitowa baya bayan na nuna da cewa wasu da ke zaton 'ya'yan kungiyar boko haram ne sun kai hari kan wasu jami'an sojan nan a ƙauyen kamuya da ke kusa da garin buratai da ke karamar hukumar biyu a kudancin borno wanda aka ce sun kuma kwace wasu kayayyakin mayaki daga hannun sojojin najeriya da kuma hallaka wasu haka kwaranar asabar ma dai an sake samuwar wani harin kwantar bauna da ake zaton cewa 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka kai kan mabiya wannan hanya da tashi daga garin maiduguri zuwa garin biyu yayin da sojojin najeriya kan baiwa mabiya wannan hanyar kariya sai dai rahotanni na nuni da cewa wadannan mahara sun kashe wasu daga cikin mabiya wannan hanyar kuma sun yi daji da wasu daga cikin su wanda har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto da babu wani karin bayani daga wajen hukumomin tsaron ƙasar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya